يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shari'anta ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzo da'a ta hanyar kamanta su da nisantar su kada ku ɓata ayyukanku da yin kafirci da riya da sauransu